بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah shi kaddara wanda ya hada mu da shi وإلا da darasin mu na dan ba a manta ba muna cikin sirar sahabi na talatin da ɗaya hudai kamar yadda muka yi shimfiɗa malaman da suka ambaci wannan sahabin a cikin littafansu musamman waɗanda suka yi rubutu a kan sahabbai akwai al'imamu lil ya ambace shi a cikin littafin sa usulul baba fi ma'rifati sahaba amma bai faɗi nasabarsa ba haka shi ma al-imam ibn hajar al-asqalani ya ambace shi a cikin al-isaba fi tarjih sahaba shi ma bai faɗe shi da nasabar sa ba da ba dukkanin su da suka ambace shi sai suka ce huwa sahabi kuma ba su masa wata tarjama mai tsawo ba shi ya sa malam shi ma da ya ambace shi a nan kistar da zai bada wacce ke da alaƙa da sirarsa ya samo ta ne a cikin littafai guda biyu babban littafin da aka ambaci shi shine littafin Audu Awliya ina al-Imam Abu Nu'ay ya ambace ta ba tare da isnadi ba sannan sannan al-Imam Ibn al a cikin littafin Sifatu Safwa wanda mun sha ambatawa cewa littafin Sifatu Safwa ikhtisari ne na littafin Ilyatul Auliya Ilyatul Auliya yana da yawa amma sifatu safwa a yanzu ana buga shi a cikin mujalladi biyu juz'i gudu. wannan malaman su ne suka ambace shi sai kuma kissar al-Imam al-Ghazali shi ma ya ambace ta a cikin ya ulumuddin shi kuma dama mun sa Imam al-Ghazali yakan kawo kissoshi ne hadda hadisansa baya kama wanda ya goyito a cikin sahabbai yasa al-imam al-iraqi ya littafin aiki al-mughni an haml al-asfar lima fi al-ibya' min al wannan kissa ta hudayr da zamu karanta ta bayan shimfidar da malami mana akan tawakkuli ba ta da isnadi al-imam abu nu'aym ya ambace ta ba tare da isnadi ba haka shi ma al ya ba tare da isnadi ba so karanta ta أما ولا نعرف صحتها عن ناس عن ابن عمر ما قصته ما ليتبيه قصته قصة حدي عن ناس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا أرويتو لك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا يا أيكا دوتر جناح سريا كي نقول fihim rajulun yuqalu lahu hudayhun a cikin wannan rindinar akwai wani da ake ce masa hudai a wa'ana ku ya mara'un sajjara san ba daidai ba ko kowa zai iya gyarawa hudayyir hudayyihun hudayyihun hmm, hudaihun ko na'am wa a cikin wannan rundunar akwai hudai wa kanat tilka sanatu qad asaba qad asabahum sanatu wa kanat tilka sanatu qad asabatkum sanatu a wannan shekarar fari ya kama su a sana ta farko shekara sana ta bi kuma bai wannan a balaga suna ce masa dina kuma السنة الأولى العام السنة الثانية القحط والجدر القحط والجدر رشد واقعي أي شيء من ذلك السنة يكي أدواتي اللهم خذكم بالسنين kasini yusufa cikin addu'o'in da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yi ma kafirai yace Allahumma khudhum bisinina ya Allah ka kama su da bari kasini yusufa kaman irin farin da ka kama mutanen da suke zamanin annabi yusuf alaihi salam to nan kaga as-sanatul ula shekara sana ta biyu kuma fari min qillati ta'ami saboda rashin abinci karancin abinci fa zawwajahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce manzo Allah sama ya musu ya ba su guziri wa nasiya an yuzawwida hudayran amma kuma sai manta bai ba hudayru guzirin sa ba ya ba kowa guziri amma ya manta bai ba hudayru ba fa kharaja hudayrun sabiran muhtasiba sai hudaihu ya fita a cikin wannan rinjinar ta yaki sabiran yana mai hakuri muhtasiban yana mai fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lada shine muhtasib wa huwa fi akhir rakbi kuma yana bayan jama'a yana bayan ayari ko kuma tawaga yaqulu yana cewa لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ينعم ون الذكر ويقول نعم الزاد هو يا رب سيرك الله وأن وأنن من زمن من غزري يا الله haka شيء شيء بدا شيء da وهو haka وهو في آخر ركب ya rika maimaita waɗannan kalmomin wa huwa fi akhir rasbi kuma yana ƙarshen ayar qala ne riwaya yace faja'a jibril ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mala'ika jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai yace inna rabbi arsalani ilayka ubangiji na ya aiko ni wajenka yukhbiruka annaka zawwajta ashabaka yana baka labarin cewa ka ba sahabbanka guziri wa nasita an tuzawwida hudaira amma kuma ka manta baka ba hudaira guzirin sa ba shi kuma yana da ta zikiri ba ba shi guziri ba amma yana ta zikiri yana cewa wannan zikirin shine shine shine shine guzirin sa ma dalla ya zama masa guziri wa huwa fi akhir rakbi kuma hudayrun nan da baka bashi ba ka manta yana bayan ayari yaqulu yana cewa la ilaha illa wallahu akbar wa subhanallahi والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نعم الزاد هو ya رب wannan mala'ika jibrilu ne wai ya zo wajen manzo Allah sama yake faɗa masa haka qala yace فكلامه من ذلك له نوه يوم القيامة ملائكة جبريل يتي ومن ذال تسلم wannan maganar da Hudaybu yake yi ta zikiri yana ambatan Allah to lahu nuhun yawmal qiyama tana da wani haske na musamman ranar tashin alkiyama ma bainas sama'i wal ard kwatan abin da ke fadin tsakanin sama da kasa fa ba'at ilayhi bizadi to ka aika masa da guzuri kun ga tun kafin mu je wannan kisa, kun ga da farko mun ce ne ba ta da tunani. sannan na biyu ka akwai abubuwa da yawa da ya kamata a kalla a ciki wannan ya saba mata wakku ya saba mata wakku a ka'ida idan za a tafi jihadi a musulunci in ba ka da maguzuri ba za a da kai ba shi yasa qur'ani yace wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدم حسنا ألا يجدوا ما ينفقون ألا ينا لسا فقط عن عند باسيس نجد جهاجي با أشن سورة التوبة سورة التوبة قلتنا إذا قلت شن آخر ما نزل من القرآن تنا شكم أبو هو نكر شكر شن سوروي نكر شكر شن سوروي نكر شكر شن القرآن هرماو سنا قلن آيوين تنكر شيء قدابيو su ne ayoyin da suka sauka na ƙarshe a cikin alƙur'ani domin babu ittifaki a wurin malaman usul tafsir a game da wata aya ce aka yi ittifaki cewa ita ce akhiru ma nazala min alqur'an wasu suna ganin ayoyin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum hamisun alaykum bil mu'minin rahim فإن تولوا فقولوا حسبي فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وسنا ganin su ayoyi biyu da suka sauka a cikin alƙur'ani to wannan sura ta tauba tana ba da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana sanar da shi mutanen da ba sai sun je jihadi ba kuma ba su da laifi to shine sai Allah ya ce wala alal ladina idza ma atauka li ta'bilahu babu laifi sai ka faru tun daga laisa da arzikin da Allah ma'ana al-muhsinin ne sabi idan nasabu lillahi wa rasulihi ma'ana al-muhsinin ne sabi to sai Allah wa rubuci ce haka nan waɗanda idan sun zo wajenka domin ka ɗauke su a tafi da su jihadi ba su da guziri kulta sai ka ce musu la ajidu ma ahmidukum alayhi ba ni da abin da zan dora ku a kansa na guziri da kuma abin hawa in ka faɗa musu haka saboda tsabagen imani tawallau sai su tafi gida wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i idanuwansu na fararar da hawaye hasanan Allah ya gido ma yunfiku saboda suna damuwa ba su da abin da za su bada ba su da abin da za su bada a tafi da jihadi sannan su kuma ba su da abin da za su tafi da shi kaga tun daga nan a ce mutum ya san ba a ba yi da guziri ba a ba shi guziri ba kuma a ba kowa sai ya shigo ya gunda bakinsa kaga wannan ba tawakkuli bane a musulunci a musulunci da ba a ba shi nan ba sai ya ce ba a ba shi ba mun fahimta a ka'ida ta malaman hadisi akan kalli sanadin riwaya sannan kuma akan kalli masaninta. wannan dalilin da ya sa malam ibn al-qayyim ya rubuta littafin sa kenan al-manarul munif fi as-sahih wa dha'if a inda yake karantar da mu kallon matani wajen yi hadisi hukunci daga cikin ka'idojin da ya bada an yi a ce hadisu mukhalifan li ka'idatin sabitatin shar'iyya ya zama hadisi ya zo ya saba wata ka'ida ta tabbatacciya ta shari'ar musulunci kaga wannan ba tawakkuli bane shine ta zikiri ba a bashi guziri ba kuma mala'ika jibril ya zo ya ba da labari ya ce to gashi ba a bashi ba aka ce kuma a aika masa da shi ga ta nan dai kiskar fa fa'at ilayhi bi zadin saboda haka ka aika masa da gujirinsa fada annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan aka ce sai manzon da sama ya kira wani mutum fa dafa ilayhi zada hudayr sai ya sai ya bashi guzirin hudayr wa amarahu idan taha ilayhi dafa'a ilayhi zada ya umarce shi cewa idan ya kai wajen hudayr to ya bashi wannan guzirin wa hafiza alaihi ma yaqulu sannan kuma ya kiyaye masa abin da yake faɗa wa yaqulu lahu ya ce masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salama annabi sallallahu yana gaishe ka wa rahmatullahi kuma yana cewa Allah ya maka rahama wato yana miki sallama kenan wa yukhbiruka annahu kana nasiya an yuzawwidaka sannan ya bashi labari cewa manzon Allah sallallahu ya manta bai ba shi guziri ba wa inna rabbi tabaraka wa ta'ala arsala ilayya jibril yudakkiruni bika sai Allah ya aiko min mala'ika jibril alaihi salam domin ya tunatar da ni game da kai a baka guzirinka fadakkarahu jibril wa a'lamahu makanaka sai mala'ika jibrilu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya tunatar da shi matsayinka cewa kai ba a baka guzuri ba amma baka ce ba a baka ba kana ta zikir fantaha ilayhi sai nan sakon nan ya tafi wajen Hudayr wa huwa yaqulu yana cewa ya da hudai na cewa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa wa subhanallahi walhamdulillahi ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو يقول ya نعم ya tarar da shi yana faɗin فإني waɗannan kalmomin qala mai riwaya yace fadana minhu sai ya kusanci hudayr thumma maƙana lahu sai yace masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salama wa rahmatallahi manzon Allah yana maka sallama kuma ya ce Allah ya maka rahama وقد أرسلني إليك بزاد المعي كما يا أيكون تارد بزيري ناكني ويقول yana cewa. إني إنما نسيتك أيني نامنت أكلي فأرسل إلي جبريل من السماء أو فأرسل إلي جبريل من السماء يذكرني بك فأرسل تأك ألقومني جبريل من السماء إذا سمع يذكرني بك هنا كنا سدني دواد حالم لكي كما الإمام أبو نعيمه ya ambaci wannan kissa ne dama sunan littafin nasu an hilyatul auriya. littafi ne da ya zabo tarihin manya-manyan bayan Allah tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma littafi ne da ke bukatar aiki domin al-imam Abu Na'im Nu'aym bai bi ka'idoji na malaman hadisi wajen tattara riwayoyinsa ba shi yasa littafi ne da ake kafa hujja da shi a tsira amma kuma sai an yi takatsantsan a game da abin da za a ciwo domin kawai ya tattara ne tarihin waliyai shi sa ya samu suna hiyyatul auliya tarihin manya-manyan bayan Allah tun daga sahabbai har zuwa malaman zamaninsa shi kuma al-imam al-jawzi rahimahullahu ta'ala da ya zo sai ikhtisarin littafin shine ya sa masa suna sifatu as-safwa amma shi sifatu safwa din so tari yakan zo da aiki an masa aiki an masa takhrisi, an masa tahqiqi akan ambaci madasa hatta riwaya ko da'atiha qala sai yace wa hamidallah wa asna alaihi aka ce hudair ya gode ma Allah kuma ya yabi Allah wa salla ala annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya annabi sallallahu alaihi wasallam salati kuma qala sannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu zakarani rabbi min fawqi sab'i samawati ubangiji na ya ambace ni a saman sammai bakwai wa min fawqi arshihi kuma ya ambace ni a saman al'arshin sa wa rahima ju'i sannan ya tausayin yunwata wa ba'ati da rauni na. ya rabbi ya ubangiji kama lam tansa hudayran kamar yadda baka manta da hudayru ba faj'al hudayran la yansaka to ka sanya hudayru shi kuma kan ya manta da kai aka ce hudayrun yayi wannan bayanan qala ne riwaya yace fa hafiza ma qala wa raja ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan sakon nan ya haddace abinda hudayru ya ambata ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima sami'a minhu hina atahu yaji abinda Hudayru yake faɗi a lokacin da ya zo masa wa bima qala hina akhbarahu da kuma abinda ya ambata lokacin da ya bashi labarin cewa gashi mala'ika Jibril ya zo ya tunatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manta da shi ne a bada gudun فقال رسول الله صلى الله ce وسلم في أكثر من ذلك ya ياتي amma innaka law a ra'ataka ce lallai tabbas da ka ɗaga kanka ila sama'i zuwa sama la ra'aita li kalamihi zalika nuran sadi'a to da ka ga wani haske mai haskakawa a game da wannan maganar tasa da yayi ma na sama'i wal a tsakanin sama da ƙasa wannan ita ce kissa na ambata mana cewa Hudayr malaman da suka ambace shi a cikin littafin da suke bayani akan tarjamar sahabbai akan imam al-athir a cikin usulul ghaba sai kuma al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin al-ifaba fi tamyiz sahaba dukkanin su ba su faɗi sabata ba ba su faɗi asalin sa ba kawai sun faɗi sunansa kuma suka ce yana cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai kuma wannan kissa da take da alaka da shi wacce waɗannan malaman su kuma suka ambata shi ta mala aka ce muku ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة الإمام ابن الجوزي يعمل أن كيسة أسلتها من صفة الصفوة sannan biduni sanadin ba tare da isnadi ba wanda karaha abu nu'aymin fil ya kamata ya fara ambatan cewa ذكرها أبو نعيم في الحلية بدون سند وذكرها ابن الجوزي domin ibn al-jawzi ikhtisari ayyaida wannan dai kissa kenan naka na nuna akwai nau'i na mukhalafa da wata ka'ida ta shari'a musulunci da tawakkuli domin tawakkuli shine mun yi sa a baya cewa al-i'timad al-mutlaq 'ala Allah الاعتماد المطلق على الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب mutlaq 'ala Allah ta'ala ba'da al-akhd bil asbab Ga baki ɗaya mutum ya dogara ga Allah maɗaukacin sarki amma bayan ya riko da sabai ɗalibin ilimi ya fita ya yi karatu amma ya ji a ransa cewa ba wanda zai fahimtar da shi ya sa shi ya fahimci karatu ya haddace na haddacewa sai Allah ta'ala yawan zuwa makarantarsa da yawan bincikensa ba su bane za su bashi amma kuma ba ya zauna a gida ba na faɗa mana cewa ƙungiyoyi guda biyu sun bata a babi na attawakkul ƙungiyar al-murji'a da ƙungiyar al qadariyyatun nufa murji'a su suna cewa da akhdha bil asbab suna cewa al-insan fil ardi karrishati fi mahbis ar-rish al-insan fil ardi karrishati fi mahbis ar-rish suna cewa ɗan adam a ban ƙasa da Allah ya halince shi to kamar kawai gashin kaza ne ko ka ce atafa ko ka ce rini iska na yawo da shi yadda ya ga dama yadda ta ga dama to haka ɗan adam yake to daga suka ce ka ɗan adam ya wani abu yadda gashin kaza ke tsayawa iskan nan ta juyawa da shi to mutum shi ma ya tsaya kawai abubuwa ke ta juyawa da shi sai ya je makaranta in yana son ilimi in Allah ya ga dama zai mai niki malin malami kai ya aure in yana son da in Allah ya ga dama sai ya shi mishi daga sama kai ya nemi arziki idan yana an Allah na son ya azurta shi yana kwanta a ɗaki ya Allah ya aiko mishi da wasu biliyoyi ba ma miliyoyi ba kaga murji'a ce sai su kuma alƙadariyatul nuba masu musa masu musa ikon masu musa ikon Allah su waɗannan murji'a ga fi isbatil qadar amma wala fau sabab sun kai matuƙa wajen tabbatar da kaddara duk abin da kake dan azumi Allah ne ya kaddara masa shi yasa su murji'a a wajen su ba musulmi ba mai zunubi ba asi ba mai sako domin duk wanda ya sako Allah ne ya sa shi murji'a ke su kuma ai an kira su da murji'a ne daga al-irja hamza da hamza ba da ainun ba al-irja na nufin at-ta'khir لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان suna cewa in dai mutum ya ce la ilaha illallah to ya aiki da duk abin da ya ga dama Allah haka yake so Allah ne ya sa ki yayi sufaye mafi yawancin su sun fada a wannan babu ke na biyu su ne alqadariyatul nufa su kuma laufi fi da sabab idan abin da dan adam ne shi ya maka ba ruwan Allah a ciki sai kada kai kada ka ce Allah ne ya maka arziki kokarin ka ne ya baka wanda kaga ya zama talaka to ba ruwan Allah a ciki shine bai nema ba suna al-qadariyatul nuba su ko yawancin turawa tunanin su kenan musamman kapitalist ra'asamaniyun tunanin su kenan duk wanda ya kudi a duniya to shine ya ga dama ne to kaga anan in ka kalli kissan nan ai babu alaqul bil asbab a zo a ba kowa guziri kuma tafiya ce ya yace fa dole fa yi guzuri idan za a tafi yaki har ma ya zargi waɗanda ba su guzuri yace walau aradul khuruja la addu lahu udda walakin kariha Allah bi'atahum fasabbaqahum وقيل اقعدوا مع الخالفين الله من وجد كينا زرجم من عبقين كذلوا تزجم وزال لكم صلقوا ما مدى أبو تزام تفدش كما سبيت يقول تفدو شيكي وشين القرآن يكي زرجم يكي بدع معلم سلمين ينص يكي ولو أرادوا الخروج لا سني لكم كتا سنتني لا عدوا له عدة أي لا عدوا للخروج عدة لا سني لا ننشيري walakin kariha Allahu bi'atahum dama Allah madaukakin ki baya son su ji ko sun je lau kharaju fikum ba za duku illa khabala da za su je yakin ko bala'i zan su kara muku domin munafinci za su je su gaba da yi to Allah Allah yake fitar su wa qila al khalifin Allah ya ce zauna tare da waɗanda suka zauna a gida kan ku je ma ba abinda za ku kila na to kage daga cikin abin da ake bukata in za a tafi yaki akwai gudiri to soja ba a ba shi gudiri ne ta zikiri kaga dai yake da mutum yana jin yunwa shiga ɗaki ta zikiri kenan har ya je ya koshi eh an taɓa ba wani irin irin masu gaggada wannan aka ba wani aka ba wani wai wai maganin yunwa Abin da aka ba shi wallazi huwa yudimuni wai wallazi huwa yudimuni wai <laughs> wallazi huwa yudimuni waye yasqi wai shine wai wai maganin yunwa kina in mutum yana jin yunwa ko ya ja wannan aya allazi huwa yudimuni wa yasqi allazi huwa yudimuni wa yasqi shike ba shi kuma wani a gefe guda aka ba shi la min wala ni min tuki dan ji ke to duk wannan abubuwa ne da haka ake kai to a takaice dai wannan sanadin sanadinta ba ta da sanadi sannan ko ta akwai nau'i na mukhalafa da wata ka'ida ta shari'a musulunci ita ce ka'idatul tawakkul tawakkuli hade yake da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu wannan karshen wannan kitta nan, kuma karshen sirar wannan sahabin kenan kudai babu babu babu babu shakka a game da sahabbancin sahabi ne amma wannan kissa ita ce ake magana a kanta. mun fahimta malaman malamai manya manya sun tabbatar da cewa yana cin sahabbai ai mun san hanyoyin da ake gane sahabi ko hanyoyi nawa ne ya ake gane sahabi wala ibn basir hanyoyi nawa ake gane sahabi an ne ya ah, kana tarihin sai ya za a tabbatar da wani sahabi ne ai an ce yana da sharuɗa uku ko من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت الردة بين إسلامه الأول والثاني أما بشرط أن يموت مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأقول يوين لأكي قالوا صحابي أقول صاحبنا بالرواية sahabi dan uwan shi ya bada abu ba ita bace hanyar farko amma dai tana ci akwai hanyar da ta fi wannan wa zai bada hanya ta farko ta wato hanya ta farko a tawatus ya zama kawai da an ambata ba kawai an san shi ba ma a bukata a yi bincike kamar uwa kamar sai da abubakar kana buƙatar sai an masa shaida kansa habbanta kansa kaga wannan hanya ce ta tawatsuranci at-tawatur kenan na farko ce sannan hanya ta biyu sahabi sahabi dan uwan shi ya bada labari ya ce wani sahabi ne ita ce hanya ta biyu ikhbaru sahabiyyin akhara bi anna fulanan sahabiyyun ko al-ikhbaru an sahabiyyin mithlihi wani sahabin ya bada labari ya mata sheda ko shahadatu sahabiyyin mithlihi wani sahabi ya bada sheda cewa wani fa sahabi ne hanya ta uku ita ce al tabi'in kibari إخبار التابعين الكبار بأن فلانا صحابي من bada labari cewa الأبار sahabi wannan ita ce في ta uku sannan hanya ta hudu ikhbaru sahabi bi nafsihi ko ikhbaru insani bi nafsihi in kana fiqatan dama ba a tuhuma sa sai zai shi fa sahabi ne ma kuma a zamanin da ba a wuce lokacin da sahabbai suka rasu ba domin malaman hadisi sai da suka kiyaye wani sahabi ne akhiru sahabi wa bata akhiru sahabati wa bata abu tufail ad shi ne sahabin da ya rasu na ƙarshe. ya rasu a shekara ta ɗari da goma bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ɗari da goma abu tufail ad-dawsi dan kabila su sai na abu huraira shine akhiru sahabati wa fatan wasu suna kawo anas anas ba shi bane akhiru sahabati wa fatan shi akhiru sahabati wa fatan bil Shi ne ƙarshen sahabin da ya rasu a garin basra mun gane to Hudayr ba a shakka a game da suhbarsa abinda ake magana akai wannan kissar da aka bada ita ce ba ta da isnadi sannan ko bayan haka akwai nau'i na mukhalafa da wata ka'ida ta shari'a yanzu mun faɗi hanyoyi guda hudu ke alhamdulillah rabbil alamin na'am Uh-huh. larabci ne ai yakin ne ya sa a kalli haka za ka yi ta a cikar yi kawai fahimtar larabci shi zai sa ka bambance ka fahimta kaga yanzu manzon sama ai da ya addu'a ki Allahumma khudhum bi sinina ka sini Yusuf kaga ba ana nufin shekaru bane ana nufin shekarun bane mun gane ai wani zubin in sun ba su in ba su san su amfani da asana ita da su ce asanatu shahaba'u asanatu shahaba ana nufin shekarar da aka samu fari shekarar da ba a samu abinci ba to daga ko an sa mata alif da lam yakin larabci ne ke babban dawa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الطيب إلى الكلم الطيب الإمام القيم هنا بدا بياني أكن ذلك Ya ce zalunci yana da wasu kundaye guda uku a wurin Allah ko akwai kundin da Allah ko baya yafe shi in aka ce da shi shirka kenan akwai kundin da Allah baya kane shi shine kundin zaluntar mutane ko zaluntar bayin Allah akwai kuma kundin da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yafe shi shine zaluntar mutum mutum ya zalunci kanshi to shine malai yake mana bayani akan shirka da hatarinta da yadda take hana mutum ya shiga aljanna faufau ba shi ba aljanna yace tauhidi shine mabudin aljanna amma kuma mabudin nan yana da haƙora idan haƙoran mabudi suka zama ba su da kyau to kaga ko an sa a cikin kuba ba zai iya budewa ba ko an sa a cikin kwato ba zai iya budewa ba to shine sai ce haƙoran nan su ne sauran umarce-umarce na Allah ta'ala da hane-hane na Allah madaukakin sarki idan mutum ya zarke mu Allah maɗaukakin sarki da tauhidi to ya samu mabudi amma mabuɗin nan zai iya yiwa kuma da kusashe ne bai da haƙora to zai iya kuma yiwuwa yana da haƙora haƙoran su ne waɗannan sauran ibadoji da Allah ta'ala ya umarni da ayi to shine sai malam ya ce fa ayyu abdin ittakhadha fi hadhihi ad-dar mutahan duk bawan da ya riƙi mabuɗi mai kyau a wannan gidan na duniya ya tafi da shi lahira wannan mabuɗin minan tauhidi na tauhidi wa rakkaba fihi asnanan min al-awanin sannan ya sanya ma wannan mabuɗin nasa wasu haƙora min al-awamir na umarce umarcen da Allah subhanahu wa ta'ala yi to ja'a yawmal qiyamati ila babil jannati sai ya zo ranar tashin alkiyama ya zo bakin kofar aljanna wa ma'ahu littahu allati la yuftahu illa bihi ko kuma la yuftahu illa bihi sai ya zo da mabudin aljanna wanda wannan mabudin ba a buɗe wata kofa ta aljanna sai da wannan mabudin shine tauhidi kaga su mushrikai kwata kwata ma ba za su kai zuwa ba za su zuwa ga wannan kofar ba kwata kwata shi ko manzon da sama a matsayinsa na imamul muwahhidi Allahumma ja'alna ta haka rayi idan ya zo kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito yace ati babal jannati fa astaftihu ce in zo bakin kofar aljanna sai in tsaya sai in ce abude manzan sama ya bada umarni ya ce ma mai tsaron aljanna abu da kofa فيقال من أنت في أسوائك في محمد في محمد صلى الله عليه وسلم فيقال في أسي بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك أي داما أن بعدك مني كالأمبوء مقوة في كازو كيني فقوا لذي بارك داع الجنة to daga nan sai a buɗe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofa kaga tauhidi imamul muwahhidin to daga duk wanda ya samu tasgaro a cikin tauhidin sa mushriki ne shi shi dama ba zai zo nan wajen ba shi kuma wanda ya kasance ya zo da mabuɗin tauhidi amma kuma akwai tasgaro a ibadunsa da mu'amalarsa da mutane ya ci wancan ya ci wancan to mabudinsa da fitashe ne ya zata yana da mabuɗi a shi mabudin ba zai buɗe kofar ba sai an koma can an sake mishi kira a wuta sai a kero masa mabudin aljanna a cikin wuta eh in aka sake kera masa to daga nan ne sai a zo a sake gwada wannan mabudin a ga shin yayi ko bai yi ba in yayi sai ya bude ko sai shi falam ya'uqhu 'anil fathi a'ikun babu wani tarnaki da zai hana shi ya buɗe wannan kofar ba zai samu tarnakin buɗe ƙofar nan ba a'id shine tarnaki tarnaki shine abin da zai hana ka yin wani abu bahaushe shine ke ce masa tarnaki bature shine yake ce mishi obstacle ko Allahumma illa an takuna lahu dhunubun wa khataya sai dai fa idan yana da zunub zunubai wa da laifuffuka wa da zunubai لم لم لم لم لم يذهب عنه أذوها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار وندا قربي نوانن سابق جزنبق وستتبع قولي تفبع في هذه الدار أو أن إلى الدنيا بالتوبة تحني التوبة والاستغفار لاستغفار ثم تمن يتفد الزجدي غانا اللاهرة ويا سامعائقي ko da yana da tauhidi to wannan zai zama masa tannaki ba zai iya shiga aljanna ba fa innahu yufqatu an aljannati me irin wannan za a katange shi daga shiga aljanna hatta ya tafahara minha hatta ya tsarkaka daga waɗannan zunuban sai an masa wanka wa in lam yutayyibuhu al idan matsayin tashin alkiyama bata wanke shi ba bata tsaftace shi ba wa ahwaluhu da rigingimin tashin alkiyama wa shaja'iduhu da tsanance-tsanancen da ake fuskanta a filin tashin alkiyama ala budda min dukulin dari su dole mutum ya shiga wuta Allah ka tare mu li yukhraja khabtuhu fiha domin a fitar masa da kazantar wannan zunuban a cikin wuta wa yatatahhara min daranihi wa wasfihi sannan kuma ya tsabtaka daga dauda da kuma datti na waɗannan zunuban da ya aikata sai ya shiga wuta kuma ثم min ha daga nan sai a fitar da shi daga wuta bayu da yudkhalu jannata sai a shigar da shi aljanna bayu da yudkhalu jannata sai a shigar da shi aljanna fa inna ha daru tayyibin domin ita gida ita aljanna gida ne na masu afta masu kanki masu kanshi la yadkhuluha illa tayyibun ba mai shiga aljanna sai mai tsarki mai tsafta mai kanshi shine zai shiga aljanna shi lafazin tsi tsibun a larabci yana ɗaukar ma'anar abin da za a sa a baki a ji daɗi sannan yana ɗaukar ma'anar abin da ya zama mai tsafta a ido to daga lafazin tsib a gani a ji daɗi a sa a baki a ji zaki ko a ji daɗi lafazin tsibin kenan shi sa turare ana ce masa tsibun kaga turare ne sannan abin da ya kasance mai daɗi ana ce masa ba ana ce musu ba ababe masu daɗi tiffa ce ai daga tsibun eh mun fahimta ai Ku aljanna ta masu tsabta ce ta masu ƙarfi ne mutum ya tafi da cututtukan zuciya da lalacewa wallahi ba zai shiga aljanna ba qala subhanahu wata'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ce alladhina tawaffahu wal mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul janna Allah yana cewa alladhina tawaffahu wal mala'ikatu waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu hala kaunihim tayyibi a lokacin da ake karɓar rayukansu tayyibi suna masu tsafta masu tsarki ba su da matsala tsakaninsu da Allah ta'ala daga tayyibin suna suna da tsarki ba kazanta tare da su ba su da ajramu shirki ba su da wasaqul ma'asi ba su da khabatul awzani Allah ya tsaftace su tsaftace su ne zukatan su masu tsarki ba su da matsala da Allah ba su da matsala da bayin Allah to su ne za su ga aljanna lokacin da kuma za su shiga din nan suna masu tsarki masu tsafta yaquluna salamun alaikum sai mala'iku lokacin da suke karɓar bayan su su ce musu mara bala ne amincin Allah ya tabbata a gare ku ku baro wannan gidan na banza gidan bakin ciki gidan damuwa gidan gulma gidan hasada ku dawo gidan daɗi ku dukulul jannat ya ce musu ma ku shiga aljanna la khawfun wa la antum tahzanuna ba ku da tsoro kuma ba za ku yi bakin ciki ba malamai suka ce alkhawfu shine tsoron abin da ya riga ya gabata abin da ya riga ya gabata fakin cikin da mutum ke yi na abin da ya riga ya wuce shine ake ce masa alkhawfu shi kuma alhazan shine fakin cikin abin da za ka fuskanta nan gaba to daga alkhawfu lil madi wal hazan lil mustaqbal to dukkan su ba su da shi la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da damuwa ta abin da ya gabata sannan ba su da tsoro ba su da bakin ciki da damuwa abin da za su fuskanta nan gaba kaga ga ai yanzu misali ita ko duniya ai siya ko kun siya zan ko za ka wanda mutum zai su waɗanda suka riga suka gabata cikin bakin ciki ne na rashi ne ko na wani irin abu ne mara daɗi a rayuwa ya gabata in mutum ya tuno ta jin bakin ciki da damuwa a game da wannan abin da ya gabata sannan kuma na gaba akwai hazan mutum yana cikin firgici da razani me zai zo nan gaba to aljanna babu wani to malam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan ayi ayar domin ya kafa mana hujja tayyibin shine mahallu shahid din ai ya ce innaha ay aljanna ko daru tayyibin la yadkhuluha illa tayyibun وقال تعالى ألا يجي وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة هنا وثيق الذين اتقوا أخذ كورة ولكن أنت تقول كورة وطمع يوني أكرك أكرك الذين اتقوا ربهم ولن نسك جزء بن جزء سكى يتقوى إلى الجنة أكرك تقوى الجنة زمرا أمطين جماعة za su zo ne a matsayin jama'a hatta idan ja'uha hatta idan sun zo ku kuti abuwa abwabuha sai abu da musu kofar wa qala lahum ka kaga ya fi daɗi ai ko da taro ka je a ce sai da ka zo sannan ko sai abu da kofa shi da an gane wasu shiga ko sai da kai ka zo kana zuwa daidai wannan so ta ai gayi shi ne shi ne shine shine ana ana nuno ka shine duk ga sunan da bindigoyi sun hana wasu shiga ba sai su shiga ba kai ko kana zuwa cikin sai ka A ah, shine shine ran kai dadi ran kai dadi za ka bude maka kofa kaga ai yafi a na yan wuta qur'ani cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha ko fa ta ma abu da take kofar dama a buɗe take ba girmamawa amma sai idan kai ka zo aka buɗe maka to girmamawa ke wa kuke har abuwabu har sai Allah ya amfani da wawo sai a buɗe kofar kofofi kai wa qala lahum khazanatuha sai matsara aljanna su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku sai gutum kun tsaftata kun tsarkaka kun ji daɗi fadkhuluha khalidi ku shiga aljanna kuna masu dawwama har abada ba fita kaga wannan duk dadin da zaka ji a duniya to fa ba wanda yake sai ce maka fadkhuluha khalidi kai ka san babu khuludiya ka san babu khuludi duk dadin da ake ji babu khuludiya shine sai al-Imam al-Qayyim sai yace فعقب دخولها على السيد بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول شيء شيء شيء شيء شيء ألا يبينك يبينك باين سنشي قتلنا شيء أكا عمفاني لفاق الذي يؤذن بأنه سبب للدخول بمتهم فلنجعك كنفاده قاء من قاء السبجية لماذا تدخلون فيها ولماذا تدخلونها لأنكم طيبون لأنكم طبتم وطاب عملكم أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوا رأينا انت الشركة yake saboda tsaftar ku da tsarkin zuciyarku ba ku da فأخذ مثلا tauhidi ba ba ku da matsala a ɗabi'u ba ku da matsala a mu'amala wannan ya jawo aka ce muku ku shiga aljanna aljanna ta tayyibu na sai ce wa amanna wa amma wuta inna hajabul khabat gidan banza gidan waye gidan kazanta alhabar azanta abinki shi yasa ai aka kira shedanu da kubur Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i al-khubuth al-khubuth shaytanu maza al-khaba'i shaytanu mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha mutane suna cikin kasuwa a hadisin Bukhari suna cikin kasuwannin su suna cikin harkoki manzon su mai sai ce yusabu awwaluhum bi akhirihim sai a shafa na farkon su a hada da na karshe هنا نايك تقول التغيير لكم وفينا الصالحون لا ما أيكم ألا إذا أحنا كدموا الحالي لابد أن تركي التو مزن سميشي إذا كثر الخبث جان أبنتي يوى عشان الأمة تقول لابد أن تركي لأن على خد الأمة الصالحون بقى المفسدون بقى المفسدون سوني وطن سكا جاجز كتير في أني دارا amma asalihuna mutanen kirki أما ba ruwan ko wani ya gyaru ko kai ya gyaru su ba gon to idan azaba ta zo har da su za su sauka a akan su asalihu sai sa malaman mu suke cewa inna allaha yuhliku as-salihina amma wala yuhliku al Ni, eh, in dai kana islahi to Allah madaukakin sarki ko azaba ta zo ba za ta hada da kai ba Allah zai tsare ka amma salihi amma ne me shiru to manzon da sama ma ya ma kwace miji salahiyarsa kaga ana banna kai shiru manzo Allah sallallahu alaihi yace yace shaytanun akhras hmm, hadisi ne saji at-taqitu an munkarin shaytanun akhras mutumin da zai ga ana sako sai ya gumda bakin sa ba zai yi magana ba to hmm, wannan shaytan kenan kurma kurman shaytan ke ai ya fi sharri ko fiye da ash-shaytanun nadiq to shine sai malam yace fa innaha da'ul khabath fil aqwali ai kaga da abin da ake faɗi a cikin ta dama daga ihu ne ko maganganun banza zaka ji in wuta na yi wal a'mali da ayyuka ayyukan da suka yi a duniya da maganganun da suka kai na banza a duniya marasa kyau to su ne za a tattara musu kuma in sun je lahira a ci gaba da ji a ci gaba da gashi wal ma'akil haka nan ababan ci ma ai marasa kyau ne alade mutum ya cin naman alade da naman kare a duniya in an je lahira shi zai ci gaba da ci wal masharib haka nan ababan sha giya ce wiwi ce menene duk ababan banza da mutum yake sha a duniya shi yasa ga ayan aljanna za ta ce la fiha ni babu babu babu ghawl babu maganar banza da ke kama da da da da da da da da sannan ba za ka rika jin maganganun banza ba illa kilan salaman salama duk inda aka wai ga kowace ne ka ji ana aminci aminci kawai salam salam kawai kalmar yan aljanna kenan sannan wa asiru da awahu ma anil hamdulillahi rabbil alamin la yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman babu lagaw babu zagi babu zagi hatta irin yadda abin da mutane suka maida in wani ya maka abin da sai ka ma mai zagi ka bugo shi wai ya burge ka to babu wannan a aljanna ta atim ne lagu ne wannan in wani ya burge ka a aljanna ko sai dai assalam ah, sai ku tafa in tafawa ta halatta eh. a to ai duk abin daɗi da ake yi a duniya in dai na daɗi ne wanda ya halatta mutum zai yi aljanna shi yasa ni na sha faɗa na ce in Allah ya sa na shiga aljanna Allah ka sa in yi karatu a aljanna to da ina son karatu ce ga ni na buɗe littafi ina karantawa a cikin aljanna a ce mutum yana rikat a cikin aljanna abin daɗi ne duk akwai wahala amma dai aina aljanna na daɗi ne eh? <laughs> aiki ne su ai tsoron ayyuka ne cin abinci ma ba aiki ba ne da eh? wani an ce kawai in ka ji sha'awar ka ji abu sai ka ji kawai ka kunshi ma wanda ke shi biyu wallahi ya fi son ya ji ya ji shi ya tauna a bayan to to ai tauna wannan na da daɗi to manzo Allah ta sama da yayi bayanin aljanna sahabbai suka ji daɗi wata rana kazan da an fara bayanin aljanna sai ka ga kowa ya bar mutum ana jin daɗi to sai manzalin sun ya ce ala inna til'ata Allah rahiya ala inna til'ata Allah jannat yace kai ku dakata hajar Allah fa mai tsada hajar Allah ku aljanna ce kuma manzalin sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altum Allah ta'ala jannatahu fas'aluhu al-firdaws al-a'la in za ku wuce Allah aljanna ku ku ita sama al-firdaws ita za ku roka ku ɗauki roki na'am to waja abin nan wajahul khabisi kuma ita ita wuta idan mutanen banza ce Allah ta'ala ya jima'u al-khabisa ba'dahu ila ba'd fa yankumahu kama yankumu shay'u li tarakubi ba'dihi ala ba'd shi Allah madaukakin sarki yana tara abubuwan banza ɗaya ya hau kan ɗaya fa yahkumahu sai ya dora wani titin turundu tsibi tsibi tsibi kama yankumu shay'u li tarakuli ba'dihi yadda abubuwa yake zuwa abubuwa suke zuwa su cakuɗe sai ya hau kan ɗaya kamar tsarin bola tarakumi kenan in an ce tarakumi shine ajiye ta Kuma ya ثم يجعله في جهنم daga nan sai Allah ya sanya abun banzan nan a cikin jahannam a ahlihi tare da masu shi falaysa fiha illa khalifun babu wani abu a cikin wuta sai mara kyau ba abu mai kyau a wuta duk abin da kake tsammanin mai kyau ne ba shi a wuta duk abin da kake tunani a kwakwalwarka mai kyau ne to ba shi a wuta shi yasa sai ka ana ba da labari abincinsu shine abinci ne da da da da da ne yambo gyambo ake tarawa ruwan gyambo sai a tara kuma a tabata shi eh kalmuhul yashwil wujuha idan aka ba su aka ce suna suka ce suna cin kishi to ana ba su sha ko da sun kafa kai a bakin su sai naman fuskar su ya fayi sai su zama kwarangon a ce ba ku tantana ba tukuna a sake mai da su halittar da sannan su sha suna sha ya tabbata musu hanci ghammi alhamim Allah ka tsare mutane ba su san wuta ba ko kuma mutane sun karyata ta Musa za ka zo abubuwan da su ta baka mamaki Allah ka tsare mu الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب بر الأقرب فالأقرب باب بر الأقرب فالأقرب بابي نتلاتن شمع الأدب المفرد الإمام البخاري يباشي ترجمة يتي باب بر الأقرب فالأقرب babin da zai yi bayani akan ka kyautata ma wanda ya fi kusa da kai sannan wanda ya fi kusa da kai wanda ya fi kusa da kai shi ya fi kamata ya da shaida kanka wanda ya fi kusa da kai shi ya kamata ya fara jin daɗin ka kada mutum ya zama mai rubba ba'idin an fa'u min qaribin in ji balaran rubba ba'idin an fa'u min wani balarabi ne wajen ɗan uwan shi ya taimake shi ya taimakonsa shi kenan sai ya haɗu da wani a titi yana ganin da sai ce a rafi ka faƙatar shi ina ganin ka akwai talauci a tare da kai ki ce bi ni gida ya bin shi gida ya bashi ma ɗin dukiya dukiya ma duduwa ya bashi shi ne sai ce hukka ba'idin amfa'u min qaribi ke so akwai na nesan da ya kuma na kusa ba a san mutum ya zama inuwar gijiya sai na nesa kasha shi wani wani mutum yana ba ni labarin shi labarin kan shi shi matar shi bala'i suke suke haɗa ba amma in su suka so sai su zama saliha saboda kowa ya je ya kai ƙararta dangin sa ma ba shi ce in ya sake ya rabu da ita sai ta ne mai albarka ta wannan baiwa Allah hmm? amma ba shi kada ya san bala'in da yake sha a gida to kaga wannan rubba ba'idin an fa'u min qaribin ke to ana son na kusa da kai ya fi jin daɗin ka shine zai fara ba da shaida wanda ya zauna kusa da kai mun gane ai to wanda ya fi kusa da kai shine yabdul aqrab fal aqrab a kyautata ma wanda ya fi kusa sannan ne bi masa sannan ne bi masa sannan ne bi masa حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بقية عفوا عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي بن معدي يكرم سونا غكا اكي هكاش معدي يكرم ما انا ويا غبا ناكو يا غبا مكو معدي يكرم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول shi ma ma'adu yakrib suna ne a cikin sun san mawaƙan laraba akwai akwai ma'adu yakrib ko eh amma ma ibn ma'adu yakrib ne wancan wannan sahabin al-miqdam ibn ma'ad yakrib yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya a game da uwayenku mata ku ba su haƙoƙin uwaye mata su ne suka sha wahalar ku su suka sha wahalar ku Qur'an ya buga misali hamalatu ummuhu wahnan ala wahmin wa fisaluhu fi amay hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 ja'ara wal walidatu yurdina awladahunna أولادهن kamilayn liman arada an yutimma ar الرضاعة duk waɗannan wahalhalu ne na uwaye Sheikh Muhammad Hassan hafizahullah yana sharhin wannan hadisi da aka ce wa zan fi kyautata mawa annabi ya faɗa har su ya ce na farko da manzalla su salama ya ce ummuka man a haƙƙun nasi bi husni sohbati wa ya fi tantanta in kyautata mawa kala ummuka ya ce mamarka shi a shek muhammad hassan ya ce ana nufin li'annaha hamalatka ita ta ɗau cikinka sannan na biyu ummuka li'annaha an jabatka kasratul milada yunkurin da ta riƙa yi na haihuwan nan aka ce ka kyautata mata na biyu na uku kuma a ita ta shayar da kai eh, in akwai abin da baba ke musharaka a shayarwa da waɗancan duka abubuwan yana musharaka ne a damuwa sai kuma aljihun shi ƙila wani ma ƙila ne aljihun shi ne zai ji kawai shi ke sai kuma musharaka ta damuwar zuciya amma hakikatan wadda take jin tsananin waɗannan abubuwan guda uku ba wata bace illa uwa cikin ba tare da shi yake ba amma zai musharaka da ita a damuwa sannan kuma ƙila ɗan abubuwan da zai rika siyo mata na canji na rayu nan abin da mai ciki ke so da kuma kula da lafiyarta da zuwa awo kila shi ne wannan Warga kila shi za su shika suka kirkiro inda dai mata ka ta je ta je awo awo awo awo shika ku tace mijinin ka sai ka ba da leda ba. kaga tun daga nan ka fara ji eh ka fara ji abinda take ji to manzon sama ya fara da uwaye mata ثم يوصيكم بآبائكم ثم ثم للتعقيب والتراث sannan babanninku kuma yusikun bil aqrabi fal aqrabi daga nan kuma Allah madaukakin sarki na muku wasiya a game da wanda ya fi kusa sannan wanda ya fi kusa kaga nan ka sai kai tartibi da kanka sai kai tartibi da kanka a sharhi wasu malamai suna ganin sai kai tartibi ta kula da waye gadon ya fi yawa a cikin abin da za bani sai ka kalla waye waye zai fi samun gado mai yawa in ka mutu tun daga duniya shi fi cancanta ka fara kyautata masa wanda zai fi samun gado ka ga wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya ambata mana wannan al-Imam al-Bukhari babin shi daidai da tarjumar babin sa ta yi daidai da wannan hadisi thumma al-aqrab fa thumma yufiqum bil aqrab fal aqrab kuma hadisi ne ingantacce Sheikh al-Albani ya hassana shi cikin tahrijin da yayin wannan littafin حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة آه، مولى عثمان بن عفان واتو أبو أيوب سليمان كينا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه yana da yawan mawali yawan mawali na nuna yawan waɗanda ka ‘yanta bayi yana nuna karamci da a wajen larabawa domin karamci ne yan tabawa wane yana cikin bauta sai ka zo ka ce an ta hurru lillah ko an ta ajiqul lillah eh, kai na yan taka dan Allah tafi shi maula maula Usman ibn Affan yace ja'ana Abu Hurairah sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sahabun Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen duk da wannan hadisin ko wannan asarin da za a karanta wasu malamai zauna da shi amma dai fa'ida da ke cikin sa mashi ta sai da Abu Hurairah ya zo wajen mu a shiyatal khamis lailatal jumu'ati a yammacin alhamis daren juma'a wannan yana cin hujjojin da wasu suka kafa akan gabatar dare akan asuba mun sha faɗi cewa matsala ce khilafiyya babu wani nassi karara da ya zo ya ce sai dare ake fara yi sannan kaza faqala sidna abu huraira aka ce ya ce uharriju ala kulli qati'i rahimin wallahi wallahi dukkan ne shi wanda yake yanke zumunta ina sa shi a cikin kuncin lahir uharriju ko kuma ka ce ina barin ciki da duk wanda ko ina jin haushin ko ina cikin kunci ko ina sawa a cikin kunci kuncin lahira duk wanda ya zama mai yanke zumunta eh qadi rahim lima qama min indina falam yakum ahad hatta qala thalathan na abu hurairah ya ta faɗin wannan har ya tashi daga wajen mu falan ya kuma ahadun ba wanda ya iya tashi a wajen a wajen hatta har sai da ya faɗi haka su uku منذ سنتين da muka watse a wannan majalisin fa atafatan ammatan lahu sai wani matashi ya tashi ya tafi wajen wata gwaggwarsa kad saramaha mundu sanatayn shekara biyu da je wajen ta ba ya yanki zai gusa da ita gwaggwar ce eh gwaggwar ce ya gwalgwallin sa kada kada alaiha sai shiga wajen ta fa qalat lahu ta ce masa yabna akhi mata abika ya kai dan dan uwana ne zo da me ya kawo ka waje na قال سيتي سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا والله وأزيني يراتع كذبين الله وأزيني يراتع لنسيتنا أبو هريرة هذا مو أي malam malam malam malam ali na mai ya ya ya siffanta yadda muke yace sai da jin wa'azi su shi zugun bai sa su fata aikin sabon ubangiji ba jin wa'azi har ma ni ya kabbara Allahu Akbar shi zugun bai sa su fata aikin saban ubangiji ba la saba da mu yake ba qalat sai ta ce irji ilayhi fasalhu lima qala dalika ce je ka wajensa bai zama maka wa'azi ba ka tambayo shi dalili ya yasa ya faɗi wannan magana qala ce ta sami'tu an sallallahu alaihi wa sallam na ji annin sama yana cewa inna a'mala bani adama tu'radu ala Allah tabaraka ta'ala ashiyata khamis kulli khamisi lailatul jumu'ati ayyukan bayi ana daukar su akai wajen Allah subhanahu wa ta'ala ashiyata kulli khamisin a yammacin kowace alhamis lailatul jumu'ati daren juma'a fala yuqbalu aw fala fala yuqbalu amalu qati'i rahimin ko fala yaqbalu fala ya kabalu Allah baya karban amala qasi rahimin duk mutumin da ya zama mai yanke zumunta Allah ba zai karba aikin sa Allah ba zai karbi aikin mai yanke zumunta ba duk mutumin da ya zama mai yanke zumunta ne Allah madaukakin sarki ba zai karba aikin sa ba ai kun ga Allah madaukakin ya ce ilaihi ilaihi yas'adu alkalimu kalimu والعمل الصالح يرفعه amma aikin mutanen da aikin mutumin da ya zama katibun rahimi ne to a bar shi akwai hadisi da ya zo sahihi wanda babu kuskure a tare da shi kuma hadisi marfu'i ba a kawo wannan kissa ta sayyidina Abu Hurairah da wannan matashin ba hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin waɗanda ba za a karɓi aikin su ba mutum biyu mutum uku daga ciki akwai qati'ur rahim sannan kuma daga ciki akwai mutanen da suke gaba da juna sai a ce da تقو عملهما حتى يصطلحا kula da aikin sa kasa har sai sun yi sulhu sun dawo sun ci gaba da hudda sun ci gaba da mu'amala da muta da juna sun ci gaba da gaisawa sannan sai ai sai sa da kai gaba da wani ko yana gaba da kai kai ka bashi hakkin sa alal aqall haƙƙin sallama in dai musulmi ne shi ba kuma dan bid'a bane wanda yake faɗa da sunna to ka ba shi haƙƙin ko da shi yana gaba da sai ka masa sallama ko da ma mun ya faɗi cewa mafi alkhairin mutane shine wanda idan ya haɗu da ƴan uwansa zai fara musu sallama shike mun gane wannan to riwayar musamman kissan الشيخ الألباني يضع أفاته أشيو تخيبه وأن الذكر <coughs> حدثنا محمد بن عمران بن علي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها سيدنا عمر بن سيدنا عبد الله بن عمر يسير ما أنفق الرجل على نفسه duk abin da bawa ya ciyar a kan kansa hmm? wa ahalihi da iyalansa ya haka sibuha kuma yana neman lada kaga iktisabi nan duk da wannan riwaya ita ma da magana akwai magana a kanta akwai akwai akwai akwai akwai magana a kanta to mu je mu je dai ihtisabun nan mutum ya ci a ya ba kansa kamar misali mutum ya dinka mishi kanshi kaya burinsa da wannan kayan da ya danka ya bauta ma Allah da shi ya yi ibada ya samu daɗin ibada ɗaya kenan mutum ya ciyar da iyalansa da niyyar ya samu lada dama manzon su ne ya ce hatta ma ta ja'aluhu fi imra'atik har abinda mutum zai sa a bakin matarsa da shi. to shi ma za a ba shi lada to kaga istitaji shi illa ajarahu Allah ta'ala fiha fa ce Allah madaukakin sarki ya ba shi ladan wannan ibda' biman ta'ulu ka fara da wanda wajibi ne ka ciyar da shi ka fara da wanda wajibi ne ka ciyar da shi shi na ya bature ya saci wanda ya ce charity begins at home charity ba sadaka ba ke nan eh A in ka kana fadlan in ya zama saura fal aqrab al aqrab to sai ka kula waye ya kusa da kai makwabtaka dangi ka ba su wa in ka kana fadlan fanawil idan ma ya saura to ka mika wa wanda zaka iya mika ma wanda yake da bukata wannan hadisin a shekul albani ya za a kashi amma dai akwai wasu riwayoyi da suka zo suka koyi bayan sa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye za a yi manzon da san wani sahabi ya tambaye shi ce yi dinaru sai sun yi fa tasaddaq bihi ala nafsi qala li dinaru fa tasaddaq bihi ala ahlika ya kaka ciyar da iyalanka li ya ma'aikin Allah ina da wani dinara sai manzo Allah sallallahu ya ce fa tasaddaq bihi fi sabilillah ka je ka ba wanda yake da bukata ala miskinin aw faqirin aw fi sabilin ka bashi sannan akwai riwaya ta zo da fafda abi man ta'ulu ba wannan riwayar ba to da riwaya ce dai da in an haɗa ta ma'anarta ingantacciya ce ana koya mana tsari a musulunci wannan hadisin yana koya mana tsari hatta a infaki ko akwai tsari idan mutum bai da cikakkiyar wadata to sai ya kalli waye ya fi cancanta ya ba sannan wa sannan wa ga mutum ba zai zo ba daidai ba ne a ce gidan shi ko shi ba ko sannan sai kuma ya zo waje yana babbada sai wanda aka ban labari sai ya zo wajen mai shayi in ya zo ya zauna duk wanda ke wajen sai ce a fasa mai fai biyu in wani ya ce indomi yake so ci da a su amma gidan shi kuma ba a cin abin da ya cancanta a a gidan shi an ga ba daidai ba da yin wani mutanen mu kuma suna nan da yawa yanzu Allah ta ga wannan ruwan shi zai hana wani wani yana nan ba zai je gida ba sai ya tsaya wajen mai shayi zai kashe ɗari biyar idan zai fita da safe da ko naira hamsin ya ba mata shi san yadda za ta yi saboda tsabagen zalunci da rashin imani naira hamsin naira hamsin ba ya ba ta ce ba sai azzaliman mutane da yawa a cikin al'umma Allah kuma zai bar wannan ba to ga tsari da manzon sa mai koyi da an ga na hajar za mu ci gaba da sama babu la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati wa rahim babi da zai yi bayani rahama ba ta sauka a cikin mutanen da a cikin sa akwai qati wa rahim mutumin da ya zama yanke zumunta idan akwai mai yanke zumunta a cikin kuwa rijal imam al-bukhari باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاتل Rahim. rahimi tausayin Allah baya sauka a cikin al'ummar da suke da mai yanke zumunta kakka ja mana yi gaba an ta kaji rahimin to yi gaba duk da hadisin da zai kawo hadisi shi kwara ɗaya ko bai inganta ba حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سميت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قتل غجم Allah madaukakin sarki ba zai saukar da tausayin ba a cikin mutanen da a cikinsu akwai mai yanke zumunta ya ka annahu hadithun da'ifun hadithi ne ne ya wuli ba aka hu shekul albani yufi tahdidi shekul albani ya ba a wannan riwayar a cikin tahrijin da yama wannan littafin wato ya fitar da shi a cikin da'ifun adabin mufrad kenan na mana bayani cewa ya kasa littafin gida biyu akwai sahihul adabin mufrad ya kai girman wannan akwai da'iful adabin mufrad bai wannan girma ba bai fara bai shi ba ma domin a cikin sahih ya rika yin bayanai da hanyar da ya biya inganta shi amma a da'if din kawai zai faɗa sai ce ni anna fihi fulanan ko huwa kaza kawai hanyar irin al-imam al-hajar yayi bi a cikin taqribut tahzib taqribut tahzib eh fasa al-imam al-hajar kawai zai faɗa rawun ne zai faɗa matsayinsa shi yasa malamai suke cewa in dai tahrizin gaske mutum zai to zai yi timaji da littafin tahrib tahrib na al-imam ibn hajar al-asqalani wallahu ta'ala a'la wa a'la na'am eh, man lada ba shine ihtisab Yi, eh, ai daga lada sannan ga burgewa, ka kawo ce fa ne akwai burgewa a ciki shi ne mana kana neman lada ai shi ma haka ka ciyar da matar kana neman lada gashi annabi sun sama yi maka jami ya ce hatta ma ta ja'aluhu fi imra'atik har abin da zaka sama matarka a baki wasu malamai suka ce nan ma'anan ake nufi wato shi yadda ita da kake wasu kuma suka ce hissan kai ka ciyar da ita sannan kuma saboda tsabagen soyayya sai ka kasa mata abinci a baki ba za yi soyayya sai daɗi amma inda yara kwayi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف الإمام ابن رجب الحنبلي ينا بلا بيان أكن ilmoman من basu حالته a koye su ba yana buga mana misali akan ilmun nuju ya ka mana bayanai a game da maganganun da magabata na kwarai suka yi a game da koyon ilimin taurari ya ce ilimin taurari ya kasu gida biyu akwai wanda ake amfani da shi domin sanin hanya da sanin alkibla da kuma sanin lokutan sallah ya ce wannan an samu manya-manyan malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta a koya akwai kuma wanda ake amfani da shi domin gano gobe da nisa to shi ne bayan ya kawo waɗancan riwaya sun ce to wa hada mahmudun ala ilmi ta'jil la ilmi duk waɗannan nasosan da suke bayani akan bai halarta a koyi ilimin taurari ba wannan ana ɗaukar sani a matsayin ilimin nujumi litta'adi wato ilimin taurari da ake amfani da shi domin tsafi da duba Dabokanci bokanci la ba wanda ake amfani da shi ba domin tafiyar da ko gudanar da yanayi fa inna ilma ta'thir batilun muharramun domin ilmun nujumi da ta'thir wannan batacce ne kuma haramun ne koyansa wa fihi warada al-hadith al-marfu' akan wannan ne hadisi zo marfu'i منظر أن صلى الله عليه وسلم يكي ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السجد ومن اقتبس شعبة من من النزول دون يقول دون فانجري لكتين علم التوراري فقد اغتبت شعبة من السجد وحقيقة يقول دون فانجري لكتين ذاتي لأسيري لكتين وانا حديثي من Allah sun kuma ya ambace shi kuma رواية الإمام أبو Abu رحمه الله تعالى خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا يأتي العياقة العياقة والصيغة والصيغة والسقط من الجبت من زمان أن تسمى يأتي العياقة كورة سنتا canfi da tsuntsaye da tsuntsaye akwai tsuntsayen da balarabe ya tamfa su idan yanzu misali aka ga mujiya to bala'i ce yana cin al'iyata sannan wasu kuma suka ce al'iyafa nan yin amfani da dabbobi ko tsuntsaye masu cin nama su ne al'awadi afa ya iko iyakatar shi ne mutum ya zama yana canfi ta sha'umi da tsuntsaye in aka ga mujiya ko mujiya ta sauka a gida to bala'i zai sauka idan aka ga wannan mikiya mikiya to shi ma akwai ukuba ai sunanta al-iqab ko to suna tafi da al-iqab sunan da suke dauka to shine al-iyaba wa tiyara da tanfi gabaki daya malamai suka ce manzon sama ya ambaci al-iyaba sannan ya ambaci al-tiyara saboda min babi min abin nan min babi al ami ba'da al-khas ذكر الخاص ثم ذكر العار al'iyafa nau'i ne na asiyara domin asalin camfin balarabe shi yana yi ne da Ka kaga har yanzu ana yi a tantabaru sai a watsa tantabaru ya zaman lafiya haka ake a duniya ko babban bako aka yi ya zo ko wata kasa sai a baki tantabaru karare sai fir sai a watsa ya zaman lafiya wattar sannan da zane-zanen duba a tarku kenan min aljibti dukkanin su suna cikin sihiri eh, kaga ai cikin fassarorin da aka yi aka ce aljibtu aka ce alsihir wasu kuma suka ce aljibtu alkihana bokanci ai boka dai shine zahiri to tare to manzo Allah sama ya ambaci waɗannan kaga asar ai ai da tawari suke amfani da tawari suke amfani da kuma abubuwan da suke ce musu abubuwan da suke ce musu hai'a ta dan adam sai a ce akwai ma'i akwai hawa'i akwai nari sannan akwai akwai ma'i akwai hawa'i akwai nari sannan akwai wadan akwai turari. sai a duba sai a dudduba su shi turabi ne shi kaga turabi wai za ka yi tsuntsun hali nan, kowa zai taka ka ba za ka zama mai faɗa ba kowa zai taka ka yadda yake so yadda ake taka kasa in ka zama hawaii iska to shi ne sai mutum ya zama irin sha fulatin bangaren nan sha biyu da rabi domin kansu haka ya zama irin tangalawa da hawa'i ce akwai ma'i hmm, kuma mutum ya zama ruwa kyauta akwai kyauta amma kuma akwai ɓanna wani zama. da sinari ne shi ana fasifa faɗan tsiya tunani ke nan wai ɗan adam baya wuce wannan zai ga shi ilimin bincike ya tabbatar da ɗan naziri ma ya san cewa dan adam ya wuce waɗannan tarakif sun guda hudu dan adam ya wuce waɗannan murakkabat sun guda hudu a cikin ilimin halittar dan adam dan karamin yaro ma inda ya karanta an karanta da kimiyya ya san dan adam ya wuce wannan to su suna nan akan wannan suke gina dan adam shike sai mutum ya tafi wajen irin shi kenan sai a ce ya sunan mamashi to wanda ka je wajen shi mai magani ya ce ka faɗi sunan babarka ko alama ce ta farko ta ɗan duba ne me zai da sunanka ya sunan babanka ya ka fada shi ke ba na baku labarin wanda aka yi sata ba a kamfanin su a ma'aikatar su aka duba aka je aka yi duba na ce ba wasu labari aka je aka yi duba wai za a biya ta kara. aka tafi duka aka tafi shi wanda yake sai an jan sai ta ci da shi shi ya ta tsalla wallahi sai an jan. ana cewa a shirka ne wannan in ma shirka ne a yi saboda jahilci shi aka tafi ana zuwa shi kenan kafin a tafi sai kun ga aka yi aka zo sai kun ga dai da na daina wannan abu da aka yi wani wata rigima aka kulle ne saboda na faɗi gaskiya abin ya shafi ɗan ƴan sanda kwamishinan ƴan sanda ya zo ya kama aka sa ya sa aka kama ni tun daga lokacin ne na daina wannan na daina waɗannan abubuwa amma tun da je ku ne yanzu kuma kun faɗa kirki na da waye da waye yanzu abin da za a yi kafin a shiga wannan aikin tsakanin ku da Allah ku wanda ya san shi ne wannan abin ya faɗa zai faɗi a kai shiru zai faɗi za kuma je mu fara aiki wata za su je su fara aiki shi ke ne ka karɓi sunayen mutane aka yi shiga wani tsari shi ke nan can ya fito yana fitowa ya ce a'udhu billahi minash shaitani a'udhu billahi minash shaitani abun fa a cikin a cikin gida yake abun a cikin gida yake domin bayani da na duba na gani abun da a cikin gida yake abun ba daɗi a cikin gida ne sai <laughs> shi nan, aka zo shi ke nan, ya samu wani matsayi ba sai ya sa mazarin nan kawai sai ya tsaye da shi sai ya tsaye mazari ya tsaya da kai fa wallahi mazari sai ya tsaya haka kamar tattalin nan kawai sai ya tsaya kaga wannan ai ya wuce ma wara a tabi'a ma ma wara a tabi'a ya zo mai tafifika mai tafifiki huwa ko ya fara ce to za a fara aka faro aka sa suno ya ce ga katon faranti an sa madarin ya ce mutum ya zo wannan dan alif sai sa hannun shi a tsakiya a cikin al'ajefan gefen sai a fara khairan ya rahu khairan ya rahu khairan ya rahu khairan ya rahu sharran ya rahu sharran ya rahu khairan ya rahu khairan ya rahu ya rahu to duk wanda sai mazari ya tsaya idan a khairan ya rahu ne to ba ka ci amma in a sharran ya rahu ne khairan ya rahu kai to <laughs> mutum yana ci <coughs> to haka aka yi fa aka gano wai an gano ɓarawo wanda ya sata to haka suke yi na taɓa ba wasu labarin muna firamare an taɓa mana irin wannan malamin mu kirista aka mata sata aka sace mata kuɗi a irin loka nan a aji aka sace mata kuɗi shi kenan sai wani yaro ana ce shi audin baba Tunan wadayi, gidan sirin gidajen ɗari sannan ne da ya ce ai ya iya karatara zai gano wanda ya mata satar kenan ta ce oh, da gaske ce aka yi ce a bashi zai je ya taho da wani katon sun ina da umar muke ne wannan littafin na tsari ya zo da wannan littafin umar muke ya zo da karakara guda biyu dogaye abin nan kai abin nan gwangwana ya zo da gwangwala guda biyu dogaye shi kenan sai aka zo shi za a fara sai aka ce a fito da mutum biyu aka fito da mutum biyu aka cire musu riga suka cire riga ɗaya aka tsira masa gwangwala ɗaya ta nan nonuwansa ɗaya ma ta can aka samu da suka tsaya shi kenan suka suka kusa. can sai aka fara su to ni ne na biyu a gaba akwai wani ana ce mushi umar. shi ne a banko to daga shi ke ni shi ke nan ya ka zo aka fara aka ce umar ya fito wai abin da mutum zai shi ne wai ajiye gwangwanin mutum zai haka da hannun shi idan ana cikin wannan karatun hannun mutum ya yi rawa to da hannun shi a aujin ba mai zo ya fara karatu yana kai abubuwansa shi nan kawai sai hannun umar ya ma aka ce da hannun shi a ci gani kusa da shi tare min da kuma aboki na ne ke ai ana cewa da umar a ciki sai ne wani tsan jara'iyo shi da ba a kuka ba ni na ba a kuka to shi ne malamar da kanta ta ce ita ba ce da wannan abun ba a tafi kawai ciki ba a yaji to haka suke yi fa yanzu akwai waɗanda har yanzu duk in shekara ta zagayo ta musu irin wannan bukatu buɗe wallahi za ka yi mamakin mutane Ka ga mutum babban mutum ka zata yana da kima in ka ce masa ya gane shi da titi ne shi sai ku yi faɗa sai kai ta kotu amma wallahi yana bin waɗannan ƙazaman mutanen suna wahalar da shi wani zubin ka ji sun bashi wani sharafi ya ce wani abin da ko yaron shi ba zai iya aika ya je ciwo amma a ce da kanki zai je ya siyo kuma a bashi sharɗa a ce siyo allurai yan ƙanana ƙanana ya siyo guda ɗari da goma sha ɗaya kuma sai an kirga kan ya siyo baki da baki sai an kirga masa ɗaya bayan ɗaya a sa shi zai siyo kan kwalle kuma a bashi ka'ida a ce na naira goma zai siyo kuma zai siyo to shi ne ta imam ibn rajab yace wal iyafa tuzakkiru tsayy abinda ake ce ma al iyafa shine kora tsuntsaye domin a samu sa'a ko rashin sa'a da gare su wa tsarku al khatt ard abinda ake ce ma shine rubutu a kasa fa ilmu ta'thir an nujum batil muharramun ilmin taurari da ake yi domin taurarin su zama suna da tasiri a rayuwa batilun batacce ne muharramun shari'ar musulunci ta haramta shi wal amal bi muqtadahu aiki da abinda wannan binciken ya hukunta at-taqarrub ila an-nujum Amman an nemi kusanci ne da waɗannan taurarin an bauta musu wa taqribi al-qaradin wa taqribu al-qaradin laha kufr sannan kuma yanke yanke da ake ma waɗannan taurarin domin ai su a duka tatsuniyoyin da ake da su na duniya da na ruwawa da na nufawa, da na girkawa su ne manya-manya suna da ilimin taurari dukkanin suna da astronomy to dukkanin su ilimin taurari na da alaƙa da aljanu kowane tauraro a wajen waɗannan mutanen to yana da alaƙa da wani aljani da wannan tauraron yana yana haɗe ne da wannan aljanin shi yake tasarrufi a cikin wannan taurari shi yasa ai alihan in kana karanta tatsuniya ko kuma labaransu kamar na Greek za ka ga ai duk suna da sunayen iyayen gijinsu wasu iyayen gidan za ka ji sunayen taurari ne daga nan ne aka samu ai sunayen watanni da ake da su na Gregorian calendar a takwimul Gregori mafi yawancin su duk sunaye ne na abin na ozotkop shi ne malikul mata da ilahul matar sai afuwa ozotkop shi ne ilahul matar shi ne shi ma bahaushe ya ɗauka sai ke cewa watan ruwa watan ogos ogos shi ne ilahul matar a wajen a aƙidar rumawa suna da venus da hara kaga zahara ai wata ruwa ce ko wadda hatta a tarihin laraba su ma suna da labarin ta wadda Allah madaukakin sarki ya karyata ta wata ba uba ta fi shayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان wa ma كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل ai an أي أنت أكثر cewa ake da harutu da marutu mala'iku ne guda biyu wai suka ce ma Allah madaukakin sarki su takakku ne su takakafu ne shi Allah ya ce zan nuna muku sun yabi kanku zan koya muku darasi fa anzalahu wallahu fil ardi sai Allah ya saukar da su kasa shikenan sai ya saukar da wata da ake ce mata zara ita ce bayani tauraruwar zara shikenan ta zo ta yaudare su ta sa suka yi shi suka mata sujada suka yi zina da ita suka sha giya sannan ta ɗau ciki ta haihu suka kama ɗan suka yanka to daga nan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ta mai da ita ta zama tauraro shi ne ake ganin ta a sama su kuma da hahutu da mahutu sai suka roƙi Allah Allah ka mana azaba tun a duniya shi ne sai Allah mai da su dutse suna nan a garin Babila Babila ta Iraq Babila garin Babila a Iraq kaji to shine qur'ani ya karyata wannan kissa wa ma unzila ala al malaki Allah bai saukar da wani abu ga mala'iku guda biyu ba bi babil a garin babil wa harun ba da haru Allah bai ba duk wannan matan na ya ce ba su da bace to duk suna da alaka da tawari irin tatsuniyoyinsu da suke bai وفي يعني <coughs> إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم الله تعالى نبينا Thank you. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك